sadaukarwa da nishadi a wayar bullet ta muradin zuciya muradin zuciya bismillahir rahmanir rahim mai sauraro assalamu alaikum wa rahmatullah Barkamu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin na muradin zuciya inda muke karanta muku littafin bakin dare wallafar Asminat Ziyan. Washe gari tun da safe suka ɗauki mota zuwa gidan malam nasir mijin adda hasana tun kafin su kai unguwar ta ji gaban tana faduwa amma dole ta yi haƙuri kar ɗan ƙasa ya gane bayan sanya sa ƙofar gidan ji ta yi kamar su koma don zuciyarta ba za ta iya jure buɗar idan ta babu adda ba juyawa ta yi gefe ta share ƙwalla da tuna mutuwa mai yankan ƙauna ɗan ƙasa ya buɗe mata ta fito yana jin tausayinta sosai suka ranka ya gidan ko da suka shiga aminu lahi da aisha ne a zaune suna cin tuwon gari da miyar ƙuli sun yi dauɗa ta tashin hankali kan Aisha har ya fara tasowa sama. kirci da fashewar kafa ya musu zaman dirshan mai nuni da cewa sun rasa gatan ƙuruciya sallama ta yi ranta cike da kunci kakar La ba tare da ta dago ba ta amsa da wa alaikis salam ta karasa ba ta katse kanta da cewa rikayya ke ce tana buga kirji murmushin karfin hali rikayya ta yi da cewa ni ce gogo ina kwana allahu akbar allahu akbar rikayya ashe kina raye ashe baki mutu ba rikayya zaunawa ta yi sosai ta koyar da kanta ƙasa da cewa ban mutu ba gogo ina nan a raye kuka sosai sai ta fashe da shi ita ma riƙayyar ta saki nata wanda tunda ta ce salamu alaikum take ririta shi bayan mintuna suka yi shiru daga bisani riƙayya ta labarta wa kaka yadda al'amarin rayuwarta ya kasance kuka kaka ta yi sosai tare da roƙon Allah ya sa ƙarshen wahalar kenan kana ta ɗora mata da yadda al'amarin Nasir ya kasance da nadamar bayan rai wanda daga ƙarshe bakin ciki ya kashe shi ko kare ƙayya ta yi sosai tare da roƙon Allah ya gafarta masa yafe masa kurakuransa kaka ta ce amin suka yi shiru me ban tausayi ganin za a ƙare a haka ya sa riƙayya riƙe hannun Aisha da cewa samo tsinke na kwance miki kanki ta ce to cikin zumudi ta ɗauko mata tare da zama tana saka tsinken tsigar jikinta na tashi sakamakon kwarkwata da ke yawo kamar hatsi a cikin kan Aisha kuka ta ji ya subuce mata amma bata bari sautin ya fita ba tana haka sai ga kaya ana shigowa da su tare da mai gayya mai aiki cak ya ja ya tsaya ganin yadda kwarkwata ke bin hannun riƙayya da ƙyar ya iya cewa assalamu alaikum amsawa suka yi ya zauna jiki a karye yana kwasar gaisuwa bayan kaka ta amsa riƙayya ta sanar masa rasuwar mijin Adda Hassana tare da nuna masa ƴaƴan da suka bari Aisha da Aminullah kuka ya saki da faɗar Allahu Akbar, Allah mai kyauta ya raɗa ma kuma dole ka ce ka gode. Shiru mai cike da kuka ya sake ratsa su, kana riƙayya na ci gaba da kwance kan Aisha. Bayan ta ƙare ne ta nema a bata omo ta wanke kan, sai ta ji muryar ɗan ƙasa na faɗin bara mu kai ta gidan wankin kai kawai. Kallonsa ta yi bai mata magana ba ya ce, Kaka, don Allah idan babu damuwa za mu tafi da yaran nan. Kin ga kekin tsufa ga duniya ta lalace. Tarbiyyar yaran nan za ta yi miki wahala. Yawu ta haɗiye da cewa haka ne kamar ka san abin da ke raina kullum da zillamin yaya rayuwarsu za ta kasance nake kwana nake tashi na tsufa ko kaina bana iya ayyana wa komai balle wani ba mu da wanda zai ciyar da mu yaran nan sai sun yi katau suke samun abincin da za su ci ido rikayya ta buɗe jin sai yaran nan sun yi aiki suke samun wani abu dudu dufa yanzu aisha take shekara hudu yayanta kuma na shida a zuciyarta take gulmar gaskiya mutane ba su da taimako a duniya kowa in ya ce koshi ba shi da kes da wanda bai ci abinci ba kowa gani yake yi kamar shi ya yi wa kansa arziki baya tunanin abin da zai fake da shi duba da yadda kowa ya san farkonsa ya kuma san karshen sa amma tsakiyar babu wanda ya sani sai Allah ina hankalin mutane ya tafi ne me yasa suke mantawa da marayu shin suna da tabbacin za su zauna a duniya ne a fili cewa ta ce ba su da tabbaci Shi kuma ɗan ƙasa ya ce karki damu kaka na miki alƙawarin riƙe yaran nan tamkar uba daga yau sun daina kukan maraici. Zan zame musu bango na abada. Rikayya kuma na tabbatar ke uwa ce da za ta riƙe su babu bambanci da 'ya'yan cikinta. Godiya kaka ta yi sosai tare da roƙon Allah ya ba su haƙurin raino. Da wannan kuma suka yi sallama da kaka. bayan sun damƙa mata kuɗi da alƙawarin lokaci zuwa lokaci za a kawo mata yaran haka suka fito riƙayya na damƙe da hannun yaran suka shiga mota yaran na ta murna suka bar unguwar bai tsaya ko ina ba sai wani ƙayataccen gidan gyaran gashi suka shiga sai kallon sa ake yi sakamakon yaran da suka shiga da su ba ajin gurin bane kansa tsaye yayi bayanin abin da yake so ga yaran ya biya maƙudan kuɗi tare da cewa Rukayya ta zauna a waiting area ta jira shi ta ce masa to bayan mintuna talatin sai gashi da leda karama ya shiga ya mi mika tare da dawa ya zauna dab da ita yana faɗar sani da hutawa shugabata murmushi ta da cewa da zuwa ya ce yauwa kin sha zama ko ta ce kai kuma ka sha tafiya sosai ya yi murmushi da cewa ba wani tafiya na yi ba fa nan ne malbas plaza na shiga a shagaba ta ce to shine ka daɗe haka baki ya rike da cewa tuba nake shugabata za ta yi magana wata mata ta fito da 'ya'yansu sun yi kamar ba su ba sun saje cikin kayan turawa an tufke kan aisha abin dai sai wanda ya gani Masha Allah ɗan ƙasa ya faɗa a sarari. Rukayya kuma ta sa kuka tare da gulmar ashe talauci ke sa muni? A fili kuwa buɗe baki ta yi da zummar faɗar ta gode ɗan ƙasa ya katse ta da cewa no ‘ya'yana ne tamkarke. Ya rike su suka yi gaba ta biyo su a baya cike da godiyar Allah lokacin da ya buɗe motar numfashinta ya so tsinkewa sakamakon kayan yara da suka cika wurin ba ko gurin zama ganin za ta lula duniyar tunani ya ce mu je mana shugaba. Jiki a sanyaye ta shiga tana jin wani sanyi a ranta bai wuce da su gida ba Wani ƙayataccen gidan abinci ya kai su mai suna Flamingo sai da suka yi hani'an suka dawo gida. Ma'aikata suka ɗauko kaya su kuma suka riƙe yaransu. Ba su tsaya hutu ba suka tada sallah duka su huɗun. ba su dubi ƙarancin yaran ba. Bayan sun idar cikin sakin fuska ɗan ƙasa ya ce yauwa aminullah me ka roƙa mana cikin sallar sai da ya yi dariya cike da yarinta ya ce Allah ya baka kuɗi dadi ya ce amin kefa Aisha ta ce Allah ya ba wa goggo na lafiya. sosai ya yi dariya da cewa amin Wacece ce gwaggonki sai da ta kara hannunta ɗaya a fuska sanin ta nuna rikayya da yatsa dariya suka sa dukkaninsu kana tun daga wannan lokacin ya mai da rikayya a gwaggon aisha bayan kwanaki biyu rayuwa mai cike da rahamar ubangiji ke gudana a gidan ɗan ƙasa yau da sanyin la'asar rikayya na kwance a falo tana duba wani littafi zadul muslimat aisha na kwance a gefenta aminullah na saman kujera ya mai da hankalinsa ga tv yana sauraron wa'azin dr mansur sokoto sai ga ɗan ƙasa ya shigo yaran da gudu suka tashi da cewa oyoyo dadi cik ya yi sama da aisha yana jujjuya ta sannan ya ajiye ta ya ɗauki aminullah ya ajiye shi yana haki sama sama dariya rikayya ta kyalkyala masa da cewa sanda zuwa mijina ya ce yau wasanni gwaggon aisha ya gida da haƙuri da yara ta ce alhamdulillah ya kasuwa ya ce alhamdulillah an yi ciniki sosai ta ce masha allah tare da miƙewa ta kawo masa madara yana sha suna hira daga sama sai ji suka yi aminullah ya ce dadi ka san me ya ce a'a sai ka faɗa yaro na ya ce wai ka ji mai malamin nan na cikin tv ya ce sai da ya kalle shi sosai ya ce wai cewa ya yi dukkan wanda baya yin sallah biyar a wuni a ce masa kafiri ne sai da suka hada ido da rikayya sa'an nan dan kasa yace sosai ma kuwa aminillah don haka ka dage sosai kar ka yadda wani abu ya shagartar da kai kaji ya ce to dadi aisha cikin magana ta tace ni ma goggo ba na son zama kafira zan rinka sallah ne ma goshinta ta yi kisin sosai da cewa da kyau yata nan suka ci gaba da hira misalin karfe tar na dare yaran sun yi bacci ta ɗauke su ta kai su ɗakin da aka tanadar domin yara ɗan ƙasa na gefen gadon rakayya yana rubuce-rubucen kasuwancinsa wanda daɗin ƙamshi na tashi mai saka ruhi nutsuwa rakayya kuwa sanye take cikin wata lallausar rigar bacci ruwan madara iya gwiwa tana karanta wani littafin addini na shek usman dan fodiyo mai suna usuluddin sosai ta yi nisa gurin karatun tana haka sai ji ta ya karɓe littafin ta da ɗora kansa a cinyarta tattausan murmushi ta yi masa a cikin yanayin bacci shi ma ya maida mata tare da tsira mata ido sosai yake mata wani irin kallo da ya sa ta lamshe idanuwanta babu shiri haka dai suka raya wannan farin dare farin ciki fala zukatansu da wannan rayuwa ta soma tafiya a gidan ɗan ƙasa cike da gaurayayyen farin ciki mara misali bayan watanni biyu cin su baffa har sun yi aikin su na hajji sun dawo gida Najeriya lafiya kana ɗan ƙasa ya cika alƙawari ya gyara gidan baffa kamar yadda ya faɗa ya siya wa baba Hadiza gida ita ma tare da iyalanta gefen malam kan bakar izaya da kuncin duniya tsutsa ke fita cikin duburarsa da wani irin doyi. fatar jikinsa ta yi wani kore-kore alamar ruɓewa rayuwar ce kaɗai ke masa lilo sosai ya zama abin kwatance ga mutanen duniya yana so ya ce wa Allah ya tuba amma ina babu rabo a duniya ana cikin asararru yau da sanyin safiya dan ƙasa ya shirya wata ziyara ta musamman zuwa asibiti shi da iyalansa domin tallafa masu karamin karfi bayan sun je har sun fito wani doktor ya ce akwai wani mutum da aka keɓe can bayan ɗakin ajiye gawawwaki an rasa mai taimakonsa ko za ka iya cikin tashin hankali ya ce mu je na gani kai ya girgiza da cewa alhaji ba abun gani bane saboda ɗoyi da ƙazantarsa ta yi muni cike da tuna rayuwar baya gogon aisha ta ce babu munin ƙazantar da zai hana mu ganin yanayinsa saboda allah da kansa ya ce mun karrama ɗan adam don haka mu da muke bayi ba mu da ikon makancewa akan furcinsa mu je kawai gaba yayi suka bi bayansa tun kafin su isa ɗakin aka ba su takunkumin rufe fuska wanda yake kariya ne ga cututtuka masu yaduwa tsakanin mutum da mutum da suka shiga ɗakin kusan ƙaramin hauka suka yi ganin malam cikin halin niyasu tare da tabbatar masa kaɗan ya gani azaba da alhakinsu na can sun yi kane-kane suna jiransa a lahira zai buɗe baki ya yi magana sa ya kakare numfashinsa ya tsaya cak tamkar kare haka ya mutu suka fita abinsu suna jinjina al'amarin ubangiji ka yi shekaru kana taɓa Allah dare ɗaya ya tabbatar maka shi ɗin Allah ne yau alhamis bayan sallar azahar hajja sa'adatu suka baro gidan arne ranta cike da maɗaukakin farin ciki domin dai ta tabbatar wa kanta ta girma zawarci duk da a zuciyarta tana jin zafin kishin rikayya kasancewar duk wani motsi na rikayyan a tafin hannunta yake wanda arne shine ya bata labarin komai tafi suke suna saka munanan abubuwa akan rikayyar da zame mata aska mafi kaifin zafi ga zuciya ta yi zurfi cikin tunani kawar da ta ce hajiya sa'adatu da zaki bi shawara ta ina ga yafi mana yawace yawacen gidan malamai rage gudu ta yi da cewa me shawara ta ki kawata ni fa gani nake ki sa wuka kawai ki zare ran yarinyar nan zai fi mana sassauci wani dan kallo ta aika mata mai nufin da gaske Kafin ta ce eh sai je ta yi rugugub. Wata motar kamfanin siminti ta bugi motar tasu ta fada wani gabjejen rami. Da sauri matukan motar suka fito. Mutane aka hau fakin tare da kiran jami'an kula da hadarin gaggawa. Ko da suka zo kallo ɗaya za ka yi wa motar ka fara amanna mutanen cikin ta ba sa raye. Duk ta lankwashe glass ya farfashe. Haka suka dake suka jawo motar. Ko da aka yi nasarar buɗe motar wani karfe ya shiga idan kawar Sa'adatu ya fito ta kanta. Kwakwalwarta ta fashe naman kanta ya zube a fi 距离。 sosai jini ke gudana a wurin yayin da sa'adatu bata samu dogwayen rauni ba ta dai samu karaya hudu a kafa daya kana kacokan hakoranta talatin da biyu sun zube a kasa cike da dakiya dai aka cire wasu sassan jikin kawar sa'adatu aka tara guri guda aka sa ta a rami yayin da ita kuma sa'adatu aka wuce da ita asibiti bayan gwaje-gwaje da aune-aunen da aka yi mata na tabbatar da kariya da zubewar hakora kamfanin simintin ya biya diyyar komai aka bar sa'adatu a wurin misalin karfe biyu da rabi ta farfado daga dogon suman da ta yi ihu ta kwalla mai kada hanta da sauri likitoci suka yo kanta amma ina sun kasa shawo ihunta ba tsaya bata lokaci ba aka yi mata allura cikin hikimar Allah kuwa ta yi bacci misalin karfe biyar ta sake farkawa da zafafan hawaye kwakwalwarta ta so mu zayyano mata tafiyar su da yadda al'amarin hadarin su ya kasance kuka ta saki mai sauti tare da lalibar dadashin bakinta wayo Allah ta faɗa da karfin gaske tare da faɗar na bani na lalace ina rana. wayo ku tada ni daga wannan mummunan mafarkin ba ni bace na rantse ba ni bace wani dokto ne a ɗan tsawace ce haba malama sai ka ce baki san kaddara ba tun jiya kina firgita marasa lafiya lafiya ba ke kaɗai ba ce mara lafiya a nan ba fa ido da baki ta buɗe masa alamar ya kalla halin da take ciki mana maimakon magana mai sanyi ya ja tsaki mai sauti ya fita wani sabon bakin ciki take ji tare da ɗora hannu a ka zafi goma da ashirin kenan ta rasa haƙoranta ta yi muguwar karaya ta rasa ƙawarta miji kuma ya mata nisa tana kaiwa nan ta tuno asarar da ta yi ta saki wani irin kuka mai nuni da cewa yau bakar safiya ce a gare ta Gefen su ɗan ƙasa dai kam sun ma shafe babin sa'adata a rayuwar ta duniya kwata-kwata sun sanya yaransu a makarantar Islamiyya da boko. Kana alhamdulillah za a ce game da yaran saboda su na jan karatu sosai. Haka da rayuwar ke tafiya kwanci tashi asarar mai beken duniya. Wata shida sun shuɗe kana Allah ya yi wa mahaifin ɗan ƙasar rasuwa bayan wata gajeriyar jinya da yayi Hajiya Sa'adatu kam an musanya mata haƙoranta da na roba matsalar ɗaya ƙafarta da kullum maimakon gaba to baya take yi ɗan ƙasa ƙasa kuwa tsananin kadara da kuɗi bai san nawa yake da su ba. Matsala ɗaya yake fuskanta a duniya rashin haihuwa, amma sosai yake samun ƙwarin gwiwa ga matarsa wato gwaggon Aisha. Kullum gaya masa take rashin haihuwar tasu shine alkhairi, kana babu abin da ya gagara Allah. Kar ya yi mamaki wata safiya ya wayi gari yana da 'ya'ya goma a gabansa shishi kaɗai. Yau Juma'a misalin karfe goma ɗan ƙasa na kwance a kusa da matarsa kawai sai jin hawayensa ta yi zumbur ta miƙe zaune tare da kunna fitilar ɗakin haske ya gauraye ko'ina cikin karyewar murya ta ce ya salam menene ya faru tamkar karamin yaro ya ce haihuwa nake so gwaggon aisha hawaye ta ji sansar nano mata domin sosai ta ji zuciyarta ta yi mata kunci ita kanta tana jin ɗacin rashin haihuwar amma ai ga su aminin lanan a hankali ta share masa kwalla da cewa ka yi haƙuri mijina ɗagowa ya ce ke ma kukan kike yi ko kina jin zafin rashin haihuwa kamar ni ko yadda yake maganar ya sa ta sakin kukan ita ma haka suka kasance misalin karfe hudu zazzabi mai kaifin zafi ya dirar mata ko idanuwanta ba ta iya budewa amma ta ki bayyana hakan don karta ta da masa hankali tana haka ya lalubo hannunta da sauri ya saki da cewa subhanallah gogon aisha kokarin bude ta ta yi amma ta kasa Zumbar ya miƙe ya ja wani dogon hijabi ya saka mata tare da ɗauke ta cike fita. Parking space ya nufa ya saka ta a mota suka kama hanyar asibiti. Aka karɓe ta gabansa sai dukan uku uku yake yi ji yake yi kamar shi ne da ciwon ba ita ba. Misalin karfe hudu da rabi wata nas ta fito tana faɗin Muktar Muhammad ɗan ƙasa. Kasa amsawa ya yi saboda irin wannan kiran ne aka shaida masa rasuwar mahaifinsa sai da aka yi masa kira na hudu murya a disashe ce na'am bayan ya je cikin yanayin damuwa nas ɗin ta ce ce, Ka yi haƙuri alhaji. Gaba ɗaya buɗe idanuwansa ya da baki kunnuwansa cike da tsoro kar wani abu ya samu gwaggon Aisha. ƙirjinsa da sauri yake wani harbawa. Sosai nas ɗin ta tsorata da yanayinsa da ƙyar ta ce matarka ta yi ɓari amma alhamdulillah tana cikin ƙoshin lafiya za ka sa mana hannu a shiga da ita wankin ciki mutuwar tsaye ya yi zuciyarsa na maimaita matarka ta yi bari amma alhamdulillah tana cikin ƙoshin lafiya nan take hawaye suka fara yi masa layi a ido ya ce ban gane abin da kike faɗa ba nas cikin wani yanayi ta ce matarka ta yi barin cikin da ke jikinta na watanni biyu akan kafafunsa ya zube da cewa anya kin san abin da kike faɗa min za ta yi magana kenan Dr. Lamir ya fito cak ya tsaya cikin harshen turanci ya ce Zahida me yake faruwa abin da ya faru ta sanar masa da sauri ya kai kallonsa ga ɗan ƙasa ya durƙusa tare da riko hannunsa ya ce matarka ta yi bari amma yanzu da muke ƙoƙarin wanke mata ciki mun gano biyu ne ɗaya ne ya faɗi kai ya girgiza alamar bai yadda ba dr lamir ya rike hannunsa a karo na biyu ya ja shi tamkar yaro haka suka yi cikin ɗakin tana kwance a kan gado ya kunna skanin mashin ɗin sai ga wani ɗan kololan jini-jini tsoka-tsoka mai dan girma yana yawo a mahaifar rikayya cikin wata murya ya ce Allahu Akbar daga bisani ya faɗa a ƙasa yana sujjada ga Ubangijin Muhammad rikayya ita kanta daskarewa ta yi daga kwancen da take domin ba ta yi amanna akwai sauran ciki a jikinta ba a hankali hawaye suka dinga kwaranya a idanta ɗan ƙasa na tasowa daga doguwar sujjadar ya faɗa kan gadon da rikayya ke kwance ce rikayya Allah ya yi min kyautar da babu wanda ya isa ya bani irinta a duniya duniya rikayya ya azurta ni a lokacin da na fitar da rai don allah rikayya me zan faɗa wa ubangiji na ya gane cewar na gode kalmar da yake faɗa kenan babu adadi ita ma ta kasa cewa uffan saboda gani take yi kamar a mafarki ne za ta shiga sauyin iyaye a lokacin take ƙoƙarin karɓar ƙaddarar rashin haihuwa hannu bibbiyu haka suka kasance daga bisani ɗan ƙasa ya soma sanarwa mutanensa cikin raƙayya sosai masoyansa suka taya shi murna akan ni'imar da Allah ya yi masa daga bisani aka sallame su tare da gaya wa dan ƙasa dole raƙayya ta rage zirga-zirga saboda tana da buɗaɗɗiyar mahaifa da wannan suka tafi gida bayan sun je yaran riƙayya da suka kwana a bangaren baba uwani da gudu suka tarbe ta Dan ƙasa ya rirrike su da cewa gogon ku ba ta da lafiya ku yi mata sannu. Murmushin riƙayya ta yi da rike hannun yarta. Ma'aikatan suka hawi mata sannu. Tana amsawa da kyar. ɗan ƙasa ya ce ba fa wani ciwo ba ne ciki ne da ita. Shiru duk suka yi. riƙayya kuma ta yi gaba. Dan yanzu ta riga da ta saba da kayanta. Bayan sun shiga ta zauna ranta na wani sanyi. Shi ma dan ƙasa a nasa ɓangaren haka yake ji. Kwanci ta sha asarar mai rayuwa cikin rikayya ya shiga watanni takwas. Sosai take ganin tattali da wata irin soyayya mai girma ga mijinta. Wata safiyar Juma'a da sanyin safiya, Buba ya zo ya shaida wa su ɗan ƙasa ba fa ba shi da lafiya. Da farko ɗan ƙasa ya so rikayya ta yi zaman ta har ta haihu sai ta je, amma ta ɗaga hankalinta sai ta je. Babu yadda ya iya dole ya sa ta a mota suka tafi. Amma ganawa ta ƙare ko da suka je rai ya yi halinsa. Ɗan ƙasa da rikayya sun yi kuka sosai domin sun rasa wani babba babban bango a rayuwarsu musamman ma Rakayya da ke wa bafa kallon mahaifinta tana ji gatanta ya kare a duniya wanda hakan ya sa jininta hawa sosai har yana neman tsinke mata rayuwa domin hakan ne ya yi sanadiyan kwanciyar ta a asibiti bayan sati ɗaya aka sallame ta amma ta kasa kontrolin ɗin hawayenta ana haka ita ma inna ta ce gagarin kunan tashin hankali gurin Rakayya ba a magana don sai ta sake ziyartar gadon asibiti bayan kwanaki arba'in komai ya yi sauki sosai da sanyin safiyar litinin allah ya azarta raƙayya da samun ɗa namiji a cikin ɗakinta ba tare da wani ya ji ya gani ba faɗar irin murnar da suka yi da kuɗaɗen da ɗan ƙasa ya ɓatar ƙauyenci ne baba hadiza ta tare da su tana kulawa da jegon raƙayya har ranar suna yaro ya ci sunan baffa wato abdulmalik Mai sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo mu a shiri na gaba. Kar ku manta tashar Wahid Bullet Multimedia Area yi takwai. Ga shiri da muradin zuciya. A nan ake kawo wannan shiri. Kar ku manta muradin zuciya za a ba ta tashar Wahid Bullet ta YouTube. Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da faɗakarwa da nishaɗi a Wahid